nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin kawo ziyara aiki a nan birnin Washington masana sun fara tsokaci kan wannan ziyara. To babu shakka za a yi maganan wa'annan da kuma wasu barayin gwamnati da suka ɓoye kuɗaɗe a Amerika wajibi ne da kuma wasu irin bayanai na sirri wanda shi shugaba Buhari bai sani ba watakila waya Allah gwamnatin Trump ta taimaka mashi da wayannan bayanan. Za ku ji ƙarin bayani sannan za ku ji cewa hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya na ci gaba da wayar da kan jama'a kan muhimmancin karɓar katin zaɓe. Muna kuma tafa da shirin kallabi da sharhin jaridun Amurka har ma da wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya. saurari Assalamu alaikum. A yau Juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin ko shugabannin koriyoyin nan guda biyu na arewa da na kudu sun gana a bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu kuma har sun yi musabaha. Wannan ganawar dai tana zuwa ne kafin taron kolin da kasashen za su yi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bayan sun gaisa sai ya tsallaka bakin iyakar Koriya ta Kudu tare da shugaba Moon Jae-in yana cewa ina mai cike da farin cikin saduwa da kai. daga nan kuma sai kim ya gayyaci mun shi ma ya tsallaka zuwa koriya ta arewa na dan wani takaitaccen lokaci kafin su koma sake komawa bangaren koriya ta kudu wannan dai shine karo na farko da za a ce gidan sarautar kim ta taka kasar kudancin koriya ta kudu tunda aka kawo karshen yaki tsakanin kasashen biyu a tara da uku wannan kuma yana zuwa ne a yunkurin da ake yi na kawo karshen yakin cacen baki da ke tsakanin su wannan da ya zama karo na uku na babban taron koriyoyin guda biyu domin ko an yi kwatankwacinsa a shekarar dubu biyu da kuma shekarar dubu biyu da bakwai duka a koriya ta arewa sanannen dan wasan barkwancin nan na wasan amurka da ake kira bill cosby yanzu haka dai an yanke masa hukunci a jiya alhamis kafin domin akan laifin shayar da kwaya tare da kaskantar da mata wata tsohuwar abokiyarsa a shekarar dubu biyu da hudu wannan dai na iya kai shi zaman gidan yari har na iya sauran tsawon rayuwarsa yanzu dai cosby dan shekaru 80 da haihuwa zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma goma a kan laifuka uku da ke nasaba da cin zarafin wasu mata wani alkali ne dai a pennsylvania ya yanke masa wannan hukuncin sakamakon cin zarafin da yi wa andrew costard wacce take yanzu ta kai shekaru 45 lokacin da kuma ya mata wannan abu tana aiki ne a matsayin mai kula da harkokin wasan kwando na mata a jami'ar temple da ke philadelphia inda cosby yake tsohon ɗalibi cosby ya kalli alkali kai tsaye lokacin da ya bayyana hukuncin da aka kwashe sa'o'i goma sha hudu cikin kwanaki biyu ana yi sai dai lauyan cosby da ke karas cosby ya ce ya yi imani ba wani laifi da cosby ya yi ya ce wannan faɗin bata kare ba a wannan sabuwar shari'a ba kamar ta farko ba masu gabatar da kara sun gabatar da wadatattun hujjoji daga mata biyar waɗanda suka ce cosby ya aure su har na tsawon shekaru 54 amma kuma ya sha da su kwayoyi tare da muzanta su. ziyarar shugaban amurka donald trump zuwa ƙasar birtaniya da aka jima ana jiran a yaushe ne za a yi wannan ziyarar to yanzu dai an sa ranar 13 ga watan yuli ziyarar za ta kasance a matsayin ziyarar aiki wadda a lokacin ziyara ce zai gana da sarauniyar ingila a jiya alhamis ne dai aka fidda wannan sanarwa daban-daban daga sakataren yada labarai na fadar white house sarah huckabee sanders da kuma fadar prime minister na birtaniya da ke lamba goma titin downing samar da wannan lokaci na wannan ziyara abu ne da ke cike da wahala in ji andrew marshall mataimakin cibiyar sadarwa ta amurka ya ce an samar da wannan lokacin ziyarar ce cikin wani mummunan yanayi domin ko shugaba trump ya yi wasu kalamai marasa daɗi ta kafa sadarwar zamani akan magajin garin london sadiq khan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya yi gargaɗi a jiya alhamis cewa muddin aka bar zirin gaza haka na hankaɗe to rikici na iya ɓallewa don haka akwai a kar a bar shi a buɗe ba shakka zirin na gaza yana kan hanyar shiga matsala domin yanzu haka da muke magana sakamakon matsin lamba akan abubuwan da ke nasaba da fashewa haɗi da rashin samun ayyukan jin kai da suka dace da rashin tsaro haɗi da al'amuran da ke da alaƙa da siyasa suka haddasa hakan nicholas mm, ladenov shine yake wannan kalamin sa'an da yake wa taron wata-wata na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani akan rikicin palestina da isra'ila ya ce idan wani rikici tsakanin hamas da isra'ila ya sake barkewa to ba shakka hakan zai kawo mummunar koma baya ga palestinawan da ke zirin gaza ya ce amurka ta jima da ɗaukan hamas a matsayin 'yan ta'adda da suka jima suna ta'addanci a yankin na zirin gaza domin palestinawa da suka haura miliyan biyu suke zaune a gaza cikin mummunan yanayin talauci gaza dai ta jima tana fama da rikici daban-daban har sau hudu a cikin shekaru goma sha biyu masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun gano wasu kaburburan da aka binne mutane da yawa wuri guda a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wurin da aka kwashe kusan shekaru ashirin ana faɗan ƙabilanci wani sabon rahoto ya ce tawagar samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya gano wani wuri da ake tuhumar cewa an binne mutane masu tarin yawa a cikin rami guda a watan da ya gabata a gundumar ituri inda cikin 'yan kwanakin nan fada ya barke wanda ya dalilin jefa garuruwa da ƙauyuka cikin halin damuwa domin ko hakan ya dalilin mutuwar mutane har sama da 260 sai kuma mahukuntan ƙasar ta congo sai dai mahukuntan ƙasar ta congo sun ce ba su da wata masaniyar kabarin da aka binne mutane masu yawa amma sun buƙaci jami'ar na majalisar ɗinkin duniya da su basu su takardar rahoton nasu guda domin su gani tun a cikin shekarar 1999 faɗa ya barke tsakanin manoman yankin ledu da ke gabashi da kuma makiyaya fadan kuma yana da nasaba ne da batun fili siyasa bambancin da ke tsakanin 'yan kabilar ta hema waɗanda galibinsu manoma ne da makiyaya. Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a ranar 29 ga wannan watan ne shugaban Najeriya zai fara wata ziyara aiki a nan Washington babban birnin Amurka inda zai gana da takwaran aikinsa shugaba Donald Trump kan batutuwa da dama. wakilin murya amurka umar faruk musa ya tambayi dr usman muhammad mai shari kan hulɗar diflomasiyya batutuwan da yake ganin shugabannin biyu za su tattauna a kai yayin wannan ziyarar daya yaƙi da yake yi game da cin hanci da rashawa kana iya tunawa akwai wasu kuɗaɗe da yawa wanda amerika ta kwace kuma ana hasashen hadda ministan petroleum design tana da wasu gidaje da kuɗaɗe a wasu jihohi a amurka to babu shakka za a yi maganan wa'annan da kuma wasu barayin gwamnati da suka ɓoye kuɗaɗe a amerika wajibi ne da kuma wasu irin bayanai na sirri wanda shi shugaba buhari bai sani ba watakila waya allah gwamnatin trump ta taimaka mashi da wa'annan bayanan yanda zai samu galaba a kansu to na biyu akwai maganan yaƙi da boko haram da kuma tashin hankali da ake da shi nan da can na 'yan tsageru har da wannan maganan 'yan kashe-kashe da ake na yau da kullum a wuraren benue na masu kiwo da makiyaya sai dai ko cinikayya tsakanin najeriya da amerika da wasu kuma irin taimako da amerika watakila za ta iya baiwa najeriya domin karsashin da shi kan shi shugaban ƙasa buhari yake da shi to amma in ka dubi a daidai lokacin da ake shirin wannan ziyarar wani kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ya fitar da wani rahoto mai raɗaɗi a kan yadda ake yaƙi da ta'addanci a najeriya da kuma kare haƙoƙin bil'adama da kuma nuna fin ƙarfi ko izgilanci a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ganin waɗansu 'yan lele ne yaƙin ba a baje shi kamar yadda dokoki suka tanada tare da hukunta waɗanda ake gani a zahiri suna da hannu a wannan ɓatancin ba ta yaya za a kammala wannan taron ba tare da wannan maganan ta taso tsakanin shugabannin guda biyu ba. Omar za ka iya tunawa sanda shugaban kasa ya sauka a Ingila ya samu wani turjiya da bore a Ingila. Za a iya samun irin wannan tsageren sun mai turjiya sun mai bore sun ɗauki wato Fatittuka suna nuna mashi na wasu abubuwa wanda bai yi ba da kuma wasu abubuwa wanda ya dace yi. Wannan rahoto Ah, da ka faɗa yana da tasiri da irin abubuwa da zai tadda can domin irin 'yancin 'yan ƙasa da ke can ɗaya kenan na biyu wayannan abubuwa da bai ba da kuma tsokaci da aka yi babu shakka gwamnatin america tana sane da wayannan abubuwa kuma tana iya ba shi ma bayanai wanda zai ba shi mamaki na makarrabansa wanda suke dumu-dumu da rashawa da cin hanci da kuma suna da wasu kuɗaɗe a ƙasashen ah, turai wanda in ya tambaya in ma bai tambaya ba suna iya bashi sun sani sun fi shi sanin wa'ina abubuwa. Dr. Usman Muhammad kenan a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. Tare layu a Najeriya hukumar zaben ƙasar ta INEC ta ce tana ci gaba da horar da ma'aikatanta gabanin zaben 2019 da za a idan Allah ya kai mu. Tana mai cewa hakan zai ba ta dama ta gudanar da sahihin zaɓe. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar ya aiko mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta yi alkawarin cewa za ta gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a kakar zaɓen shekarar 2019 a Najeriya. Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Matiyu Agokene ya sanar da hakan a garin Onara a lokacin wani taron wayar da kan jama'a a game da amfani da katin zaɓe a lokacin zaɓuɓɓuka. For us, we are saying that we are going to deliver credible elections. started training and retraining of our Mr. Mr. Matiyu Agoke ya ce su kam za su gudanar da sahihin zaɓe a Najeriya domin tuni sun fara horar da jami'ansu a game da zaɓuɓɓukan na shekarar 2019 mai kamawa. Ya ce hukumar zaɓe ba za ta yi wani mirsisi ba a lokacin zaɓuɓɓukan. Kwamishinan hukumar zaɓen a jihar Oyo wanda ya ce har yanzu akwai katuttukan zaɓen dindindin wato PBC a takaice na jama'a sama da 632 a wajen su ya buƙaci jama'a da su je su karbi katutukan zaben su don su yi amfani da su a lokacin zaɓuɓɓukan da ke tafe. Kwamishinan hukumar zaben ya musanta cewa hukumar za ta ƙara sababbin mazaɓu a faɗin Najeriya. Ita ko daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, uwar gida Dolapo Dosumu ta ce an shirya taron ne don a ilmantar da jama'a game da amfanin katin zaɓe. This particular program is geared towards sensitizing the people about their responsibilities in to ensuring that they get their permanent voters card because that is the only weapon they have to cast their votes during the election. Uwar gida ko Dosumu ta ce an shirya wannan taron ne don ilmantar da jama'a game da nauyin da ya rataya a wayansu don tabbatar da cewa sun karbi katin zaben su wanda katin zaben su ne kadai makaman da suke da su a wajen kada kuri'a a lokacin zaɓuɓɓuka. Wasu mahalarta taron sun buƙaci jama'a da kada su razana a lokacin zaɓuɓɓuka. Ya Allah Allah zaben ƙananan hukumomi ne ko kuma na gama gari. People should not be apathetic to any election, be it local government election or national election. Taron dai ya sami halartar 'yan siyasa, shugabannin addinai da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kafin shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya talaka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka 'yancinka ka rike makamanka a zo a ka don sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe 3 dare ne da minti sha yanzu kuma ga shirinmu na gaba. mm -hmm. Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da Hajiya Halima Idris daga jihar Kaduna. A makon da ya gabata, Hajiya Halima ta yi bayani akan irin ayyukan da ofishinta ke yi. Ta kuma yi kira ga matasan Najeriya akan su ba gwamnati gudunmuwarsu. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar wadda Hafsat Maina Muhammad abokiyar aiki na ta yi da ita. To Madalla uh, zan yi miki tambaya kuma yanzu a kan kalubale da nasan cewa yawancin mata musamman mata matasa irin ki da kuke siyasa ko kuma kuke harkan gwamnati haka akwai kalubalen da kuke fuskanta. Shin wani kalubale ne? E to kin sani gaskiya ban cika kiran wani kalubale ba kalubale gaskiya. Mm. Saboda a rayuwa kowa akwai jaraba da Allah ke kowa. ko kana cikin aiki ko baka aiki dole Allah zai jarabce ka da irin abubuwa mm. amma me kai kanka wani irin mutum ne ai mm. inda zaki fara kenan kin gane mutanen mu akan dan wani lokaci akan dan tunani ka ce kaza ka ce kaza a'a wai ko ke mace ce ke ba za iya kaza ba ke ba za iya kaza ba a'a a rayuwa mace ba za ta taba zama namiji ba namiji ba zai taba zama mace mm-hmm. saboda me maza an san su da karfi an san su da wannan Allah ya dora musu wannan nauyi sannan diya mace ita kuma karfin da Allah ya bata a zuciyarta ne mm-hmm. so abin da namiji zai iya dauka mace ba ta iya dauka a karfin jiki kenan mm. amma a zuciyar mace abinda zan iya dauka ne a mace ba za ka iya gani na ka gani wai ka ga na rakwabe ba ko kuma fuska ta kaga abin nan to namiji bai iya dauka. Mm. to ashe ko kowa akwai wurin da Allah ya mishi to amma mutanen mu arewa misali sai in aka ganka kamar mu da muke yan abin nan sai a fara maka tunani to ita ko wannan kaza ita ko kaza eh musulma ya arewa kaza kaza Allah ya taimake ni dai ba wanda zai zai ce dai baka baka baka rufe jikinka amma dai duk da haka za ki ga a'a wannan wani irin iyaye gare ta wannan wani irin ni alhamdulillah ba zan ce miki ana min wannan ba mutane da yawa ni dai ban sani ba kila ko bayan ido na bata ni na riga na sa inda na saka kaina amma yawanci ana yi hmm. to abin da ne nake kira ga mutanen mu shine cewa ita duniya da Allah ya halicce ta ko a gida Allah bai ce ga wanda zai kula da gida ba ku ba mace bane ba namiji bane kin gane misali hmm. kowa akwai irin arzikin da Allah mishi kowa akwai rubutun da Allah ya rubuta mishi kowa da kaddarar shi to idan ka ga mutum a wani wuri kai mashi fatan alheri kai mashi kalamai masu kyau mhm. saboda duk abin da ka bude ka ce na kaza to ko 'ya'yanka ba a yi masa ba ko za ka jikoki ko ko matan ma so ni gaskiya ba zan ce maki ni ina da irin wannan ba kuma duk abinda ma zaka a rayuwa abinda da ya zo maka ko a aiki challenge ko wani abu dole sai da shi zaka koya aiki kai ma mm, eh. mata na zuwa suna tambaya ki ya za su sa kansu a cikin kamar in suna da wani tunani na su zama wani abu mm. suna zuwa su yi miki tambayoyi kuma wani irin amsa kike ba su wani irin taimako kike ba su na ganin cewa sun cimma burinsu na mm. zama wato mata da za a dama da su a mm. cikin siyasa ne a cikin kasuwanci ne da sauransu eh gaskiya mata suka zo su tambaye ni suna son su ga me menene suke ko wata ta zo ta ce min tana son kaza ko ha ina son yadda kike to ya zan yi ina son kaza kaza abu na farko da nake cewa me kike so keke kina da miji eh ina da miji to kin yi magana da mijinki in ta ce eh wani lokaci mazan za su ba su goyon ba wani lokaci mazan ba za su ba su goyon ba to amma duk ko ma menene za ka yi a duniya kad ka mance daga inda ka fito ne mm-hmm. me kike so ki daga ina kika fito ke mace ce ke za ki zama uwar wani ko in ba ki haihu ba kina in ma kin haihu to kin ga kina da iyaye kina in ba ki da shi kina da iyaye kina da yan uwa to duk abin da za a yi a matsayin ki na mace mm-hmm. ki sake ki abin da zai fitar daga addinin ki da al'adar ki wannan shine abin nan kullum abin da nake ga musu kenan amma abin da zaki ki ji tsoron Allah ki je ki shawara da da yan uwanki ko kuma ki ko kuma mijinki to daga karshe me mm. kike fata mata za su koya daga gare ki da kuma uh, me kike fata mata za su zama a rayuwa nan gaba mm. to ni daga ƙarshe abin da zan ce mata a koyi sana'a saboda tsakani da Allah yanzu rayuwa ta yi wuya ko school fees kaɗai aka ban maza da shi shi kaɗai ma wani abu ne mu dan koyi sana'a ko da a cikin gida ne ko kosai kike ko wani abu wani abu da zai dinga dan baki wani abu ko da baki bashi directly ba zaki ma ƴaƴanki zaki taimaka ma ƴaƴanki kuma in kika taimaka ma ƴaƴanki kanki kika ma mm. saboda duniya dai da aka ce iyayen su biyu ne da mace da namiji da abin na so don ke taimaka ma mijinki ba wani abu bane kuma ba wai kaskanci ba ne to shikenan kawai abin da zan kira abin nan kiran da zaman mata to da fatan mata sun ji wannan kira ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma sati mai zuwa idan allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin hajiya halima idris da hafsat maina da ta yi wannan hirar da miss julie gresham da ta taya na haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken an sami bill cosby da laifuka uku na kuntatawa mata a yayin da aka sake gudanar da zaman shari'ar da ake yi a kansa labarin ya ci gaba da cewa an samu shahararren dan wasan barkwancin nan kuma jarumin fina-finan talabijin wato bill cosby da laifuka guda uku na kuntatawa mata ta hanyar lalata a zaman sauraron shari'ar da aka sake a jiya alhamis kama shi da laifin dai ba wani abu ne da kasuwar gumin lauyan da ke kare shi da kuma jama'arsa suka yi zato ba amma hakika ya kasance wata amsa tambaya da ta daɗe tana firgitar da amurkawa tun watan oktoba shekarar 2014 na cewa shin gaskiya ne mutumin da ake wa kallon uba da aka fi kauna a amurka ya aikata wannan aika-aika ta saka wa mata maganin da zai fidda su daga hankalinsu sannan ya yi amfani da su sai mu leƙa jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken masu binciken kwakwaf na farin kaya sun yi amfani da shafin yanar gizo da ake amfani da shi wajen gano yan uwa da asali domin kama wanda ake zargi a matsayin makashin da ake wa lakabi da golden state Killer. labarin ya ci gaba da cewa jami'an sun ce abin da ya kai su ga gano wanda ake zargin ba wani abu bane illa alakanta kwayar halittar dan adam wato dna da aka samu a wuraren da aka yi kashe-kashen wanda aka ɗora su a shafin yanar gizo na gano asali wanda kowa da kowa ke iya amfani da shi wajen gano asalin inda mutum ya fito ko kuma gano 'yan uwansa. Jami'an tsaron sun ce bayanan da suka samu a wannan shafi na yanar gizo da ba za su bayyana sunansa ba ya rage mutanen sosai inda binciken ya kai su ga karkare maza har kimanin ɗari waɗanda shekarunsu ya faɗa cikin rukunin wanda ake zargi. Binciken dai a ƙarshe ya kai su ga kan James de angelo tsohon jami'in 'yan sanda mai shekaru 72 da ke zaune a unguwar Citrus Heights a wajen garin Sacramento da ke California. Sai jaridar New York Times wace ta rawaito labari mai taken gwamnan New York Andrew Cuomo ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta dakatar da kaman bazata na ƙarfi da yaji da take yi wa bakin haure. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnan New York Andrew Cuomo ya tura wa ofishin jami'an shige da fice na gwamnatin tarayya Wasikar janyewa da kuma dakatarwa a ranar larabar da ta gabata inda yake umartar su da su sanar da jami'an 'yan sanda na jiha da kuma na unguwanni a duk lokacin da suke shirin yin kame gami da bukatar barin bakin haure marasa izinin zama su sakata suwala baki daya har ila yau jaridar ta washington times ta rawaito labari mai taken trump ya yi nasara yayin da 'yan majalisar dattijai suka tabbatar da mike pompeo a matsayin sakataren harkokin wajen amurka shari'in jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. asalamu alaikum mai magana ɗan Bello daga karamar hukumar danga jihar Taraba. Ra'ayi na nan shine duk rikici wanda yake faruwa Taraba na san cewa 'yan mu na Taraba gaskiya ba ku da tausayin talaka. Ku kuke haddasa shi in za ku gyara halinku ku gyara halin ku domin komai kuna so ku ɗora ma buhari wata zan mai magana ɗan juma bello daga karamar hukumar danga jihar taraba sai an juma. assalamu alaikum sashin hausa na murya amerika ni ne sani balak da ke buru hausa a jihar yoban najeriya ina kira ga shugabannin najeriya da gwamnatin najeriya da 'yan siyasarmu da gwamnoninmu da sanatocinmu da 'yan majalisu na tarayya ku ringa kishi akan wurago da kasassu ku ringa taimaka musu sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya na gode voa assalamu alaikum mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a gaskiyan al'amari mu al'ummar arewa maso gabashin najeriya yankin borno da yobe da adamawa muna cikin wani hali halin kuma shi ne rufe kasuwanni da aka yi a waɗannan jihohi guda uku a gaskiyan al'amari ya jefa talaka a cikin tsananin wahala sai dai mu yi addu'a ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da yake addaban mu a jihohin nan namu guda uku na gode gidan rediyon muryar amurka ubangiji allah ya saka muku da alkhairi ana musa shehu musari daga jihar yobe a tarayyar najeriya salamu alaikum rahmatullah lawali alhaji damina turba ni gaskiya ina kira ga mahukuntan jihar katsina da suwa allah zo su fita mana labubuka da ke yankin faskari saboda yanzu haka manoma gaba ɗaya sun bi yanzu aka ba makiyayin da zai tsare sanuwa wadda ta sama kama talatin a wuri biyoyi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa amerika suya daga shagin Najeriya mazauni. Yana kira daga matasan Najeriya musamman. Kalamin da Muhammadu Buhari ya yi ya yi kalami na ƙaunaku ba ya yi kalami ne na muku ba. Muhammadu Buhari ya muku kalami ne na ku ba ya muku ne na so ba ne. ina kira ga matasa mu ji tsoron Allah mu gane kalamin da yayi kuma bayanin da yayi ba musamman da yan arewa ya shi ba yan arewa kuma san arewa ai babu mai akwai matasan kudu wadanda sun dogara ga man nan kawai ba sa zuwa aikin komi sai dai sata man su sha sha wiwi su sha shalusho ba su rabu ma su je su nemi kuɗi ba da karefan sai dai ci mai abin burutu su wannan matasan kudancin Najeriya amma wai in arewa da ba su da kishi ba su kishin kansu ba wasu ce sun raye mai sun ba Buhari ya zage su to ku ji Allah assalamu alaikum da magana alaikum musa amerikan sai ake bin Najeriya yanzu kuma sai labarai a takaice a yau juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin shugabannin koriyoyin nan guda biyu na arewa da na kudu duk sun gana bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu kuma har sun yi musabaha wannan ganawa dai tana zuwa ne kafin taron kolin da kasashen za su yi shugaban koriya ta arewa kim jong un bayan ya gaisa ya tsallaka bakin iyakan koriya ta kudu tare da shugaban mun jong in yana cewa ina mai cike da farin cikin saduwa da kai a wannan lokacin sannan dan wasan barkwancin nan na amurka da ake kira bill cosby yanzu haka dai an yanke masa hukunci a jiya alhamis akan laifin shayar da kwaya tare da kaskantar da wata tsohuwar abokiyarsa a shekarar 2004 wannan dai yana iya kai shi ga zaman gidan yari har na ya tsawon rayuwarsa yanzu dai cosby dan shekaru 80 da haihuwa zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma goma a kan laifuka uku da ke nasaba da cin zarafin wasu mata ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tsaro ta neto za su gudanar da wani taro yau juma'a a brussels kuma tankin da ake yi da rasha shine babban ajandan taron babban taron kona ya biyo bayan makonni ne da kasashen yammacin turai suka yi suna zargin kasar ta rasha da laifin amfani da guba wajen kashe wani tsohon mai leƙen asiri da ke zaune a birtaniya masu aro da kama kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya tana ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum